inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un doctor dan Allah a taimake ni a taimake ni dan Allah ku taimake ni dan Allah la ilaha illallah ku taimake ni fa wayo Allah na hanifa wayo Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku na shiga uku na shiga uku na na shiga uku na la ilaha illallah wayo hanifa a emergency to lafiya dai wata karamar yarinya aka ka tana buƙatar agaji na gaggawarsa ok to ga nan zuwa ku Balarabe. Doctor. Ya dai? Ko kai ne ka kawo yarinya? Doctor ni ne ka kawo ta. Don Allah doctor a taimake ni. yaren ma an wula lafiya to ya ofis to Allah ya taimaka wallahi alhamdulillah eh ya alhamdulillah Wow. Wata kam insha Allah Alhaji Mansur eh, matakarin Allah ya amince kuka idimi wannan kasuwancin muna sa ran insha Allah ta'ala akwai ɗumbin alkhairi sosai da za a iya samu akan wannan harka insha Allah na'am dama ai wata kasuwa da za a yi ana sa mata ran insha Allah za a samu alkhairi a ciki kasancewar ainihin girman kamfanin naku da kuma yadda kuke jajirtattu kun ba kusan ma ce ma ba kamar ku a ƙasar gaskiya to wannan dalilin ya yasa muka cewa da ku ya kamata a ce mu zo mu wannan harkar saboda ka san sha'anin gwamnati yanzu wato wani hanzari ba gudu ba ba kuke tsammani a matsayin riba na yi wannan business din kuma nawa ne ka samu gaskiya ne insha Allah muna sa ran za a iya samun kamar miliyan goma sha hudu zuwa ma sama da haka insha Allah muna sa ran haka za a samu insha Allah Wow. Good one. Sorry I'll never answer. son Hello, assalamu alaikum. What? Tana ina wani asibitin ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Gani na zuwa something very urgent just haƙuri addu'a za mu yi mata da Allah ki asibiti muke da Allah ki sa ya gajar. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Hashim Ibrahim, ɗaya daga cikin malaman makarantar su Hanifa. Alhaji fa? Ni ne mahaifinta. Ya jikin na tela. To, sai dai ku yi haƙuri mun yi iyaka mu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 Jafar. Lafiya ka zo nan ka tsaya? Hmm? Kana ta fama buga waya? Me yake faruwa ne haka? Ga abincinka can a ɗaki ka bar shi har ya huce baka je ka ci ba. Kana zaune a nan gurin. Me yake faruwa? Wallahi inna wani abokina ne. Mun yi da shi za mu haɗu zai zo gidan nan. To tun ɗazuna kira wayansa kuma ban samu wayan nashi ba. Shi yasa ma kika ga ban ci abincin ba. Ina jiransa in ya zo da mun sai mu ci tare. Abin ai bai kai haka ba. Ka ga yadda ka zama kuwa? Ni fa ka san ba na son rika ganin ka a cikin damuwa fa. Wallahi in ba lafiya ba. Tunda na gana kira shi bai ɗaga ba. Shi mutum ne da baya saba alƙawari. To tunda na gana kira ku bai ɗaga ba, na san akwai matsala. Ni yanzu in na kawai tunda bai zo ba ni zan je na duba in gani ko yana gidansu. To shi kenan. Yapar. Yapar. Zo Isa wuri da Allah ka wanke mun motar nan yanzu yanzu. ba motar da na wanke safa yanzu jafar kai ka isa a gidan nan ce kai mun abu ko sau goma na ce ka wanke mun motar nan ba za ka wanke ba ne ka wanke min muna tuhumarsa ne da kisan gilla na 'yar ƙaramin yarinya wadda bata san komi ba bisa tukin ganganci da sakaci da rashin lura da yake yi akan titi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. yin labai. haba yin labai. Me yasa ka danganta da mutuwa Hanifa? kan me zan kashe karamar yarinya? Bayan iyayenta babu wanda ya kai ni kusanci da ita. Ƙarya kake balaraba mutumin banza mutumin wofi ka kashe mun yata. Ya haƙuri, ya haƙuri. Wannan ba hurumin ka ne. wannan hurumin mu ne mu police mu bincika mu san ainihin menene ya faru shi ne ya yi ko ba shi ba ne kada ƙara masa magana ka yi haƙuri take him to the cell ɗauke shi kai cell Allah bai ina neman alfarma ku bani belin yaran nan haba malam ya mutum zai kashe mun ya ka zo ku ce a baka belin a baka belin sa gaskiya ba za mu ba da belin sa ba bisa girman laifin da yi labai alfarma nake nema ni ni ne garanta sa ni zan tsaya masa a bayan labai mutum ya kashe rai sannan ka zo karba alfarma ya ta fi kashe ya hakuri a gaskiya alhaji barkaji wannan yaron ba za mu ba da belinsa ba za mu iya za mu ci gaba da tsare shi a nan mu yi iyaka binciken mu mu samu tsantsar abin da ya faru daga nan sai mu tura su kotu su kuma kotu sai su yanke mai hukunci daidai iyaka laifin da ya yi kana ji ba yanzu abin da nake so da kai kai kokari ka tafi idan mun gama bincike za mu sanar da kai duk abin da ake ciki duk ranar da za a kai shi kotu to binciken nawa kwana nawa zai dauka ba za mu ce ga lokaci ba amma iyaka lokacin da ya kai mu to gobe ka dawo amma doka bai kamata ya wuce kwana ɗaya ba a yanke mara hukunci kawai ya yi kisa a kashe shi To ai mu sai mun tabbata cewa shi ne kisan da gaske. To waye kisa? Ni shi na bawa yata. wato abin gaskiya akwai tashin hankali musamman yadda aka ce eh, lamarin ya zo da har an rasa rai Allah na shiga uku Allah ya Allah abin ba daɗi ba daɗi za zaki yi baba you wannan tsautsayi ne wanda kuma gaskiya baya wuce ranarsa dole abin da sai ya faru amma sai a yi haƙuri eh komai insha Allah zai zo da sauki insha Allah ba likita Haba dokta. Eh? Ya za a yi maganar asarar rai fa ce kuma a ce abin da zai zo da sauki. Bismillah. To abin ai baba zargi ake yi har yanzu. Kuma ko da an tabbatar cewa shi ya aikata laifin nan to na tabbatar za a samu cewa balaraba ba zai yi abin nan da gangan ba. Eh komai insha Allahu zai zo da sauki. Kun fi ni sanin halin balarabi. To banda abin nan dokta in mun san halin mu ne za mu yanke hukunci. to a matsayi na iyaye dai addu'a ya kamata wannan lamarin a halin yanzu babu abin da yake bukata sai addu'a sai a ga komai ya zo da sauki amma abin lalle ba daɗi saboda kisa ina za ki je ne haka? Mama unguwa za mu je ni da su Nabila. Shi isa kike ta rawar jiki. Kai mama. Aike kullum anan kika fi kauri a rayuwarki. da a ture ba a duba ba pet mark ne? Kalli shigan da kika yi kwata-kwata ya yi hannun riga da yadda ya kamata a yi shi. Wai ke, ba ki kalli gamin gambizar da kika yi ba ne? Jibi gele, jibi kayan da kika sa, duk ba ki ga dacewar rashin dacewar su ba sai nawa? Ai gwara nawa da naki. Don Allah Nabila, kalli shigarta kalli shigana shigar waye ya kamata a ce ya yi kyau tsakanin ni da ita na waye fi kyau wallahi in dai gaskiya zan faɗa muku dukkan ku babu wacce shigarta ta yi ga dai kaya kun saka masu kyau amma dukkan ku babu wanda ta yi kwalli da ya dace kin ga zan ci gidanku kin san ke ba mutunci ne da ke zan ci zan ci gidanku ki kiyaye ni hawa anti farida daga faɗan gaskiya kuma ni fa ina guje muku ne kar ku fita a jikunya. wallahi nabila abin da nake jin tsoro kenan ni gaskiya kawai ma na haƙura da fita in dai da in fita a ringa min dariya ba na son wulaƙanci. kun ga dai tunda dai na lura dukan ku dai ba za ku tsaya ku gyara kwalliyan ku ba bari in je in kira khalifa ya zo ya zaɓa muku kayan da za ku saka yanda za ku fito ku kyau a ke wallahi tallahi zan ci miki mutunci da ke da khalifa idan kuka zo na kake kira mana yaron nan zan ci miki ina magana kina mun wasa kina kina sorry ina magana kina mun dariya Allah sai na hada da ke da khalifa sai na ci muku mutunci ki fita ido na kawai ki haƙuri ba in je mm. Abila yi zaman ki bara in je in kira shi au Habiba ci ne. Allah. Ana ta aiki? Ina ta aiki, Halifa. To ya baka tafi makaranta ba yau kake a gida? ci ne sufan ne kuma yanzu baki bambanta Asabar da Ladi da Litinin. Kai, Halifa kenan. To mu yanzu Allah mun tuba tsufa. Me ake nema kuma me ya rage? Hmm? Tun kuna ƙanana fa dama mun tsufa. Barantana kuma yanzu da kun zama samari. Wallahi kuwa. Halifa, Halifa. To ko za ka zo ka ɗan taɓa ɗan Ya Jafar. Yau ya na ganka haka kamar ba ma kai ne. kai ka san yanayin ne sai a guri. Abin ina ni na gama duk aiki na na gama wanke motar. Shi ne ce bari an zo in gaya miki ina so zan je gidan abokin nan nawa. To, jabar Wato kai dai ka dage ko? Sai dai ka ji. Wallahi inda na gaya miki mutumin kirki ne shi yasa nake so na je wajen shi. To, Allah ya taimaka. Amin inna. To sai ka da. To ya ja. Ta gaida shi abokin naka ko? Insha Allah. Tabati. Mm. Mm-hmm. Kana gani. Ko za ka ɗan yi ne kai ma. Gaskiya dai ya kamata. ai ka Iya wannan ta sai mu. A to ai mutum ma duka. Yawwa Halifa. zo mu je ciki karba mana wata gardama ni harkin wani firgita ne wani gardama kuma mu je anti na tana ciki tana jiran ka na ta ce a kira ka mu je dan Allah dan Allah dole sai ni zan raba gardama. ya hakuri to na ji ina zuwa a'a mu je jiran ka muke yi ba tuna bari in je kuma ba ka ba su da kwali Sai ka da halifan fa ya su wannan fitina Thank you. Yau Khalifa, gwara da ka zo kaga tun da suke gaddama akan kayan da za su saka. Gaskiya ce wannan mayafi na kwata-kwata bai hau da wannan kayan naki. Ki san me ke ga nan kina da haske haka kuma duk kayakin ki kuma duk farare. Kin san me ki samu mayafi mayafi da dama yanda za ki dinga zaɓen kwalan da zai dinga zuwa da kowane kaya yanzu misali kin ga wannan leshin naki kin ga fari ne ko yana da dan hasken sa amma zanen cikin sa yana da duhu to in kika tashi sa wannan sai ki samu mayafi mai kanan zanen ko kuma mai dan duhu duhu haka sai ya fi miki kyau kai gaskiya kika shiga ki kwata kwata bai mai ba da dan hasken ki amma kin kai ina da saki sai an saki wannan shirin naki bai yi ba Allah ya fi mini baki sakaran banza sha sha sha ba mummi don Allah. Ke da Allah rufe mun baki. Ya shigo cikinku sai sakarci yake yi, ku kuma kuna zaune kuna kallonsa. Wani godo-godo da shi. Ba ka bani wuri.

Da farko dai na damu. Amma na bar damuwar a can inda na yi ta, saboda kai ma na yi tunanin ka bar ta a can inda aka yi ta. Ban yi tunanin damuwar za ta tsawaita har haka ba. Bai kamata a ce kana jin haushin momi ba akan abin da ya faru, domin ya ma kamata a ce ka saba da halinta. Har zuwa yaushe ne za ta fahimce ni, har zuwa yaushe ne za ta fara son abin da ni nake so. za ta fahimce ka amma ba yau ba kuma ba gobe ba. To sai yaushe. Kada fa ki manta a kafar fafutukar cikan buri na nake. Tun da dadinku ya fahimce ka kowa ma zai fahimce ka kuma burin ka zai cika insha Allah. Ina da yaƙinin hakan. Anan. Wai kima kina ganin ɗabi'una suna da aibu? Kamar yadda mamu take gani? Mala, ni zuciya na ya kasa kwanciya. Ya za a yi a ce ɗanmu yana hannun 'yan sanda a ce ba sai mun je ba. Sannan a ce abin zai zo da sauƙi? a yaya kenan? To amma, Kandali, dokta ya ce ba shi zai ɗauki ɗauniyar komai da komai. Amma dai aikin san dokta ba zai wasa da rayuwar raba ba. Na san duk abin da yake yi. ƙoƙari yake yi ya ga zuciyarmu ya kwanta. Amma malam ta yaya kenan? To ya zami, Rira, batun hankali ma ya kwanta a nan ma ta so ba. Ko ba haka ba? Kan. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barka da zuwa. Sannu sannu. baba suna na jafar ni abokin balarawa ne tare muka gama makaranta da shi to mun yi alkawari da shi kuma mun dan kwan biyu ba mu haɗu da shi ba kuma mun yi alkawarin za mu gama a gidanmu to sai na ga kuma bai zo ba kuma na kira wayesi wayar shi ba ta tafiya shi ne na ce ba rana zo gidan na ga lafiya yaro gaskiya ba lafiya ba ba gama ba jungunjun da mu kamar masu zaman makoki aba wani abu ne fara da balaraba Yanzu kana nufin za ka je ka fito da shi kenan? Ba haka nake nufi ba inna. To me kake nufi? Aƙalla zai ganne na gan shi, kuma zan san cewa na san na damu da halin da yake ciki, sannan shi ma kuma ya san na san hakan. Na sha faɗa maka Jafar, ba na son ganinka da kowa, kuma ba na son kake ma'amulla da kowa. Saboda akwai lokacin da zai zo wanda za ka tsane yin mu'amala da kowa. saboda haka ka kiyaye ka ji na gaya maka in na girman abotata da balarabe ya wuce di yadda ake tunani aƙalla idan ya ganni zai san cewa har yanzu akwai wanda yake tare da shi bai guje shi ba sannan zai samu sassauci a cikin zuciyarsa sannan kuma zai kawar da zargin cewa yadda kowa yake tunanin zargin da ake masa ya aikata haka kaje allah ya tsare ba kuma inda na gode na gode inda abokina ya kamata kai wa jami'an tsaro cikakken bayani yadda za su fahimta ba kai ka kashe 'yan mutane ba in ba haka ba za su dora maka laifin da baka aikata ba inda kan hanifa ne ba ni hafi akan duk hukuncin da ya ba baka san irin shakuwar da ke tsakanina da wanda yarinya abokina to kuma babu wani ko kuma babu wani wanda ka gani wanda ya ga abin da ya faru gaskiya nake nufi misali shi wanda ya buge ta ya gudun ba za ka iya gane wani abu na kamar kalan motar ko lambarsa ko kuma kamanninsa shi kansa ba mota ce haka a haganta dark blue kamar dai honda kamar pmw baran ya gane dai wace mota ce ba amma na san dark blue ce sannan wanda yake cikin motar shi ma haka dai dan fari ne haka mai dan gemu haka kace jiya abin ya faru kwarai jiya kuwa jiya da rana tafi yanzu insha Allah kuma gaskiya za ta bayyana Jafar ina wannan yarinya da take zuwa gidanku sa sako zan ba ka bata dan Allah idan ka ji ka same ta ka sanar da ita irin halin da baushin sai ke ciki domin ta gaya mahaifiyarta saboda kar su sa balas wannan ta a cikin tsarinsu saboda ka ga mashin din yana police station amma dai sun fita da farida ko ba su dawo ba Jafar, ina fata dai sakona ya isa da Allah. Ka san wannan wuta. Jafar, wannan ita ce motar da aka bugi Hanifa. Wallahi wannan motar ce, na gane ta. wannan shine kashe ni fa wannan shine buge ta shi ya kashe ta wallahi shine Jafar shi ya kashe ta kwarai shine ya kashe ta Jafar ne buge ta shi ya kashe ta kwarai kuwa wannan shine buge ni ba shine ya kashe ta ai inda wannan mutumin shi ya kashe ni ba ai na san shi Jafar san shi ka san shi wannan motar kuma ita na wanke jiya ta da yamma sannan shi wannan mutumin da kake faɗan shi ya kashe hanifan a cikin gidan mu yake kana nufin wannan mutumin gidan ku ɗaya na san shi a cikin gidan mu ma yake alhamdulillah muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah maɗaukakin sarki bisa nasarori da wannan cibiya ta ta alhikima take samu musamman ɓangaren ba wa mutane magani akan cutarsu ko larurarsu ko jinyarsu Allah yana sa albarka cikin ayyukanmu muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki kuma muna ƙara roƙonsa da sunayensa mafiya kyawu Allah ka ci gaba da dafa mana Allah ka ci gaba da fitar da mu kunyar bayinka Allah muna ƙasƙantar da kai muna kuma tawassali da soyayyar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta jagora shugaba a duniya shugaba a ranar lahira Allah albarkacinsa ka ci gaba da sa albarka cikin magungunan cibiyar alhikima mutane da dama suna zuwa mana da larurori kala-kala wasu suna zuwa mana da matsalar haihuwa wasu matsalar neman aure wasu matsalar aljanu wasu matsalar sihiri wasu cututtuka ne da su masu wahalan magani Allah ikonka ne ya sa in muka ba su magani suke warkewa Allah muna godiya ina farin cikin sanar da al'ummar garin Maiduguri birnin Shehu ni da kaina zan zo na ba da magunguna na cibiyar alhikima a ranar biyar ga watan biyar na wannan shekara da muke ciki wato ranar lahadi ina zan yi tsawon kwana 25 a cikin garin Maiduguri har zuwa ranar 25 ga watan biyar. Ina amfani da wannan dama wajen miƙa godiya da kuma gaisuwa ga mai martaba Shehun Borno. Muna roƙon Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka. Za a same ni ne da kaina a Gomari kan hanyar Damaturu kusa da Iyafot ga duk wanda yake da jinya ya yi amfani da wannan dama domin riskar maganin cibiyar alhikima. Assalamu alaikum wa rahmatullah. yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda yake daga darajar wanda ya so a lokacin da ya so. Ni Abdullahi Alhikima shugaban cibiyar haɗawa da kuma sarrafa magungunan gargajiya na magunguna na addinin musulunci na cibiyar alhikima ina yi muku fatan alkhairi. Cibiyar alhikima cibiya ce ta shahara a faɗin Najeriya musamman a ɓangaren ba da magungunan gargajiya. da kuma magunguna na addinin musulunci a kan cututtuka da larurorin al'umma alhamdulillah yau muna tafa da shiri na musamman akan ciwon sanyi alamomin ciwon sanyi da hanyoyin da ake bi wajen kariya daga kamuwa daga ciwon sanyi da kuma irin magungunan da cibiyar alhikima ta tanada domin yakar ciwon sanyi da ma sauran wacce cututtuka da larurorin al'umma ku biyo mu a sannu a cikin wannan shiri za mu kawo wasu alamomi guda goma sha biyar wanda in mutum ya ji ɗaya daga ciki to lallai yana da ciwon sanyi kuma ya kamata ya nemi hanyoyin kariya ko kuma magani daga wannan cuta ku biyo mu ciwon sanyi cuta ce wacce ta zama ruwan dare a wannan lokaci kuma cuta ce wacce tana daga cikin cututtukan da suke saurin yaduwa a tsakanin al'umma musamman amfani da gurare marasa tsafta yana haifar da yaduwarta da wuri daga cikin alamar ciwon sanyi akwai ciwon mara a lokacin al'ada musamman ga iyayenmu mata wanda za ka ga mace idan har tana da ciwon sanyi lokacin al'ada tana fama da ciwon mara ko kuma tana shan wahala wajen al'adan ko kuma wannan al'adan nata ma yana zuwa da wasu kaloli yana caccanja to yar uwa idan kika ji wannan akwai yiwuwar kin kamu da ciwon sanyi daga cikin alamomin ciwon sanyi akwai ƙaiƙayin matse matsi inda cikin matse matsinka ko wasu gaɓoɓinka ka ji ana ƙaiƙayi musamman gaba matse matsi za ka ga ana samun ƙaiƙayi idan mutum ya sosa yana jin daɗi amma bayan ya bar sosa gurin zai yi ƙuraje ko gurin zai kwaile ya daɗe ko wani dusa-dusa fatakta yana zama fari-fari to lallai idan akwai wannan matsala akwai ciwon sanyi wani la'allama in ka sosa ɗin ka ji daɗi daga baya ka ji gun yana maka ciwo ko yana maka zafi hallau akwai zafin fitsari idan mutum yana da ciwon sanyi zai ga lokacin da ya je yin fitsari fitsarinsa zai na zuwa da ciwo zai na zuwa da zafi ko fitsarin yana zuwa kaɗan kaɗan ko fitsarin ya canja kala to wannan ma matsala ce ta ciwon sanyi hallau daga cikin ciwon sanyi akwai rashin sha'awa ko ɗaukewar sha'awa ko rashin jin sha'awar ma'amala da iyali musamman namiji idan ciwon sanyi ya kama shi ya masa tsanani zai kawo masa ƙanƙancewar gaba zai kawo masa rauni zai kawo masa ma rashin haihuwa domin in ba rauni hallau ba a samun gamsar da iyali wajen saduwa to ba za a samu haihuwa ba shi kuma ciwon sanyi daga cikin illolinsa yana kawo wannan matsalolin hallau za ka ga mutum musamman in mace ce ita ma akwai rashin sha'awa ko in an yi ma'amala tana jin ciwo tana jin zafi kamar ta ji ciwo ko kamar ta yanke ko kamar ta an sa mata yaji ko kuma lokacin da ta je za ta kama ruwa bayan ma'amala tana jin ciwo tana jin zafi lallai akwai matsalar ciwon sanyi a tattare ko kuma ana jin jiki yana ɗaukan zafi jiki yana ɗaukan zafi ko ka ji wani abu a cikin jikinka yana maka yawo daga nan zuwa nan ka ji kamar ana tsikarinka ko wani abu yana maka yawo to lallai ɗan uwa ko yar uwa in an ji wannan to akwai matsalar ciwon sanyi kuma idan aka biyo mu a sannu a cikin wannan shiri namu da cibiyar alhikima za a ji hanyoyin da za a bi domin rabuwa da wannan matsala da izinin ubangiji haka daga cikin alamomin ciwon sanyi kamar yadda muka faɗa mata za su na samun ɗaukewar su ma'ana suna samun bushewa ko in ana ma'amala suna jin ni'imar ya ɗauke ana jin ciwo to lalle akwai ciwon sanyi da yake haifar da irin wannan matsaloli sai a garzaya a zo cibiyar alhikima domin samun waraka haka daga cikin alamomin ciwon sanyi akwai yawan ɓari musamman in an samu ciki ko juna biyu ya lalace ya ɓare ana yawan samun ɓari daga lokaci zuwa lokaci domin ciwon sanyi in yayi tsanani yana taɓa mahaifa idan ya taɓa mahaifa to to duk abin da mahaifar ta ɗauka zai na zama yana lalacewa ko ana samun bari akai akai lallai ciwon sanyi yana haifar da irin wannan matsala haka daga cikin alamomin ciwon sanyi akwai rikicewar al'ada na mata kamar yadda muka faɗa da farko daga al'ada ya rikice ba a san ma rana nawa ake yi ba ko kuma an fara ya zo gobe ya zo ko yana zuwa da wari ko yana zuwa da datti ko ana shan wahala wajen zuwa duk ciwon sanyi ya tsanani yana haifar wa iyayenmu mata irin wannan matsaloli domin shi sanyin nan yana da kashe-kashe kuma yana da bangarori akwai sanyin mara wanda shi ne a yanzu muke bayani a kansa akwai sanyin kashi shi kuma yana kama ƙasusuwan mutum da gaɓoɓin mutum kaga mutum bai faɗi ya ji ciwo ba ba aksidan ya yi ba ba komai ba amma gaɓoɓi sun riƙe baya ya riƙe kafa ta riƙe hallo akwai kuma sanyin jijiya shi ma sanyin jijiya illar da yake sawa tana kusan kama da irin sanyin ƙashi domin gaɓoɓi ne suke riƙewa jijiyoyi su ɗaɗɗame to wannan cibiya ta alhikima daga cikin albishir da za ta yi wa al'umma na farko shine ingantaccen maganin ciwon sanyi ya samu sahalewa daga hukumar nabda, ma'ana hukumar da a najeriya take kula da abinci da kuma magani wannan maganin namu da muka kirkira da ciwon sanyi ta yadda da ingancinsa kuma ta sahale mana a kan mu ba wa al'umma shi a matsayin waraka wannan cibiya ta alhikima shawarar da za mu bayar a wurin mutane domin kariya daga ciwon sanyi za mu faɗa musu yanzu da izinin Allah duk mai neman cibiyar alhikima zai samu ofis ɗinmu a babban birnin Kano a nan zoo road amana plaza kusa da shoprite ko kuma a sharaɗa phase 1 kusa da bankin uba da bankin union ko a babban birnin maiduguri muna nan a gomari kan hanyar damaturu kusa da airport ko kuma a birnin damaturu na jihar yobe inda muke a nayinawa bypass titin ali marami kusa da kasuwar dare wannan cibiya ta alhikima tana yi wa al'ummar garin mina fatan alkhairi duk mai neman maganin mu a garin mina zai same mu a nan ƙetaren gwari mechanic junction tsohon fototik a cikin garin mina jihar naija muna yi wa al'umma fatan alkhairi wannan cibiya ta alhikima tana ba da shawara musamman ga iyayenmu mata a dinga tsaftace ban ɗaki ma'ana makewayi musamman in ya zamanto ba mutum ɗaya ne yake amfani da shi a dinga tsaftace shi in ana tsaftace shi ana share shi ana sa eh, ana wanke shi da abubuwan da suke kashe cututtuka to za ka ga akwai sauƙi wajen kamuwa da wannan larura. Haka wannan cibiya ta mu ta alhikima tana da babban ofis a cikin garin Fataskum muna nan layin jujun osi. Haka wannan cibiya ta alhikima tana da ofis a jihar Adamawa a cikin jimeta muna nan a jambutu bypass kusa da yan ko kuma a taraba inda muke a cikin garin jalingo a nan rafin sanyi aisha plaza ko kuma a birnin jos a jihar filaito cikin jos muna nan a katako jakshin a nan allahu plaza ko a jihar nasarawa inda muke cikin garin lafiya inda muke kan hanyar makodi a nan unguwar tudun ƙauri kusa da masallacin juma'a haka wannan cibiya ta alhikima tana da ofis a birnin kaduna inda muke a tudun wada kusa da ran about na kasuwar bacci daidai inda masu motar kawo suke yin lodi ko kuma a garin katsina inda muke sabon titin kwado kusa da daular kaji. A cikin garin Zaria wannan cibiya ta alhikima tana da babban ofis a nan sabon titin Jos kusa da tsohuwar tasha a nan ban zazzau. Mutanen Zaria za su iya ziyartar ofis ɗinmu na Zaria domin su karɓi magani a kan larurorinsu. Ko kuma a jihar Zamfara inda muke cikin garin Gusau a nan unguwar Gwaza kan hanyar ƙauren na moda kusa da police station ko kuma a birnin Sokoto inda muke fakon idi ƙofar gabas. ko a birnin kebbi inda muke cikin garin kebbi a nan rafin bara'u daidai ofis ɗin 'yan bijilanti ko a birnin lagos inda muke agege a nan a falaro cikin garin gombe muna nan akan hanyar zuwa biyu daidai jakshin na kasuwar katako kusa da ofis ɗin nefa cibiyar alhikima tana yi wa al'ummar gombe fatan alkhairi duk mai neman maganin mu a cikin garin gombe sai ya same mu a wannan wuri ko ya tuntuɓe mu a wannan lambar waye insha allahu cibiyar mu ta alhikima ba ma yawo da maganinmu a mota ba ma yawo da maganinmu a bero ba a samun maganin cibiyar alhikima a ko'ina sai an zo inda ofisoshinmu suke ko ka kira lambobin wayarmu domin neman cikakken ƙarin bayani inda za ka samu maganin cibiyar alhikima haka wannan cibiya ta alhikima ba iya ciwon sanyi ba ta tanadi ingantattun magunguna na gargajiya da dama akan cututtuka da larurin al'umma lokaci ba zai ba mu dama mu ce sai mun faɗi komai dalla-dalla ba amma in ka zo ofis ɗinmu za ka iya yin bayani ko ka tuntuɓi lambar mu domin samun cikakken bayani daga cibiyar alhikima mutanen da suke jamhuriyar Nijar alhikima tana muku fatan alkhairi a babban birnin Yamai unguwar Lasagungu kusa da Estasiyon Babati ko a birnin Maradi inda muke layin Kamfala kusa da babbar taha saman benin tasu Ukwamma ko a birnin tawale Tawalela birnin Adar inda za a same mu a sabon gari bayan babbar tasha a nan bakin Fabe ko a birnin Zandar inda muke share zamna kusa da gidan alhaji mamman mai zare ko a birnin difa inda za a same mu a nan kusa da biro barka kusa da shato cibiyar mu ta alhikima tana ƙara jaddada godiya ga al'umma a duk inda kuke a faɗin duniya musamman masoya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna muku albishir wannan cibiya ta alhikima ta cika shekara goma cif da kafuwa da kuma fara ba da magunguna a tarayyar najeriya Allah ya sa albarka a ayyukanmu Allah muna ƙara jaddada godiya Allah muna roƙonka ka ci gaba da dafa mana ka sa duk mutumin da muka ba wa maganin cibiyar alhikima a kan larurar da take damunsa Allah ka sa albarka ya warke wannan cibiya ta alhikima kuma ku sani duk mutumin da ya zo idan ba mu da maganin gargajiya a kan larurarsa to za mu tura shi asibiti domin ya je ya nemi magani a wurin asibiti domin a cibiyar alhikima akwai magungunan mu na gargajiya da na addini wanda muke ba wa al'umma akwai kuma magungunan da ba mu da shi sai dai mu tura mutum zuwa ga asibiti ni abdullahi alhikima ina ƙara jaddada muku kar ku karɓi magani a wurin ɗan talla da sunan alhikima ku tuntuɓi ofisoshinmu ko ku kira lambobin wayanmu muna yi muku fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi su suka ɗaura na magani alhikima tambaya da amsa ga na ƙwarai masu magani wanda ya sanna da matsala zo ga mafita karɓi gadali alhikima tambaya da amsa ga na ƙwarai masu magani wanda ya sanna da matsala zo ga mafita karɓi gadali labari zan baku akan wayata lafiya me ke faruwa wallahi malam wayata na manta a ɗan sanwa A garin ya? Ba ni wayata. Fim ɗin wayata. Shararren fim ɗin ku wanda kuka daɗe kuna jira mai suna wayata. Me ya faru? Wayata na bari a cikin adaidaita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙarya ne. <laughs> Zai rinka zuwa muku a duk ranar Asabar. Zai fara zuwa ne biyu ga watan uku 2024 insha Allah rabbi da misalin karfe 9 na dare. Baby, kun tafi ne? Wallahi ga yanzu nan dai za mu dau hanya. Baby ka kula min da kanka dan Allah. Mm. <laughs> Eh, gaskiya za mu ɗau hanya amma ba hanyar rayuwa <laughs> wayata kenan idan Allah ya kai mu da misalin karfe tara na dare za mu rinka kawo muku shi a duk ranar asabar a YouTube channel ɗinmu mai suna Aisha Tulhumaira TV kada ku manta ku danna mana subscribe ku danna mana ƙararrawa insha Allah rabi bayan shi akwai fina masu dama da za mu ci gaba da kawo muku akan shi wayata a gaskiya ango sai ka bani tukuici kafin na faɗa maka wannan sakamakon da ya fito nan sunan a gaskiya in aka ƙara zuban miki da ciki to mahaifaki za ta iya ƙin ɗaukar wani cikin nan gaba wai kana ganin anya matsalar nan ba daga mai gidan nan bane ya dai Allah ya karɓi ranka kuma ba wanda Allah ya yi alƙawari ba zai karɓi ransa ba to bari in gaya maka Hansatu ta wuce ko a ƙauye ko a ina tare da Hansatu wallahi ban taɓa yin zurfi irin wannan wannan abin da ya faru ma tsautsayi ne ban ga laifinki ba saboda ke mace ce mai son zuciya kin kasa samar masa abin da ni na samun masa a ba wanda nake ganin laifin sai ni kaina Hafiz me yasa lokacin da kake gaya min gaskiya ba za ka da ba? Ai kai miji ne. Ko dai daman kina da masaniyar yadda Hansatu ta mutu. na san baka ji labarin mutuwar hansatu ba wacce hansatu har da a ce hansatu tawa biyar yadda za yi saboda kaddara ta riga fata idan mutum yana da gaskiya to Allah yana tare da shi ka yadda akan cewa abinci ta kashe ta ko kuma mijin nata kenan ya kashe ta wallahi tun da nake wallahi ban taba kashe wani ba ban taba kashe wani aiki na ba sai akan ta na shiga uku na shiga uku